dangane da abin da ya faru a yau a kan yan uwanmu musulmi a ƙaramar hukumar igabi ta nan jihar kaduna najeriya wanda ɗazu wannan mummunan labari mara daɗi ya zo waɗannan 'yan uwa musulmi suna a hidimarsu ta maulidi aka samu jirgin saman yaƙi na najeriya ya ainihin jefa masu bom wato har dalilin wannan jefa bom ya yi sanadiyar rasa rayukan waɗannan bayin Allah da dama to abu na farko dai shine muna roƙon Allah ta'ala waɗannan mutane Allah ya ji kansu da rahama Allah ta'ala ya sa sun yi shahada ko da ba mu tare da su a wajen maulidi to dai muna tare da su a wajen musulunci muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansu Allah ya karɓi su. Allah ta'ala ya yafe musu abu na biyu muna wato Allah wadarai muna Allah wadarai da irin wannan mummuna aiki wanda babu kan gado a cikinsa babu tunani babu hangen nesa duk da cewa an siffanta shi da kuskure kamar yadda aka kira shi cewa an jefa musu wannan bom ne a bisa kuskure wanda irin wannan kuskure a Najeriya kaɗai yana faruwa ne akan musulmi haka ya faru da yawa munasabobi da dama a kashe mutane a rugagen fulani a yi wannan a yi wancan duk gaba ɗaya ana kiransa da sunan kuskure to muna kira ga duk da na ga mai girma gwamna na jihar kaduna mai girma gwamna sanata ubasani ya yi umarnin a yi bincike akan wannan matsala ta kashe 'yan uwan musulmi da aka yi babu ko shakka mun ji daɗi da aka ce a bincike to sai dai kada wannan binciken ya zama irin binciken da aka saba yi a baya a ce an kafa kwamiti ka ji shiru babu abin da aka yi wannan a najeriya an yafi a kirga a kashe rayuka a salwantar da rayuka a ci mutuncin mutane a lalata dukiya a yi abin da aka ga dama duk gaba ɗaya a ce ai an kafa kwamitin bincike to wannan magana daga kwamitin bincike ba ka sake jinta daga nan magana ta tsaya kenan to muna kira ga mai girma gwamna sanata ubasani wannan karon allah ya sa ba irin kwamitocin baya aka kafa ba za a tsaya a yi bincike na gaskiya bincike na tsakani ga allah ta yadda za a kai ga sanin haƙiƙanin abin da ya faru shin wannan abin kuskure ne kamar yadda aka kira shi koko an kashe 'yan uwanmu musulmi ne da gangan to duk abin da bincike ya bayar muna fata za a ɗauki mataki irin wanda ya dace babu ko shakka wannan kisa da aka yi wa 'yan uwanmu musulmi a wannan ƙaramar hukuma ta igabi na jihar kaduna abin bakin ciki ne matuƙa muna kira tun daga gwamnatin jiha har gwamnatin tarayya lallai da a ɗauki mataki hakanan ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama babu ko shakka muna kira gare su da su tsaya tsayin daka a kan wannan matsala sai an ga ƙarshen ta kuma sai an ga abin da aka yi don babu ko shakka wannan al'amari bai yi daɗi ba kuma abu ne da ya baƙanta mana rai abu ne da ba mu ji daɗin shi ba musamman ma muna kallon shi a abin da aka saba yi ne yau da gobe da sunan cewa an yi kuskure to waɗannan bayan Allah kamar da na ambata muna roƙon Allah ya ji kansu ya sa sun yi shahada to bayan wannan kuma muna roƙon Allah ta'ala da ya sanya a ɗauki mataki irin wanda ya dace ta hanyar biyan iyalan waɗanda aka kashe diya ba kuma tare da diyan ta ɗauki lokaci ba lallai a biya haƙƙi nan take muna kira ga mai girma gwamna Uba Sani mm. lalle a ɗauki mataki nan kusa a kan jina wato jinin waɗannan bayan Allah kuma a kula da iyalansu a tabbatar an ɗauki matakin da ya dace saboda al'amarin da aka yi babu hankali a cikinsa babu tunani mutane ne waɗanda suke masu iyali kuma abin da suke yi a iya fahimta su ibada ce suke yi don haka nan bai yiwuwa a ga siffan mutane da siffan musulunci haka a faɗa musu cewa ai an kashe su ne a bisa kuskure wannan abu Allah ya sani ba mu ji daɗinsa ba ba mu ji daɗinsa ba kuma muna maimaitawa ba mu ji daɗinsa ba lallai lallai muna kira cewa a ɗauki mataki a ɗauki mataki kuma muna kira ga 'yan uwanmu musulmi musamman waɗanda abin ya shafi 'yan uwansu na jini da su sanya wa zuciyarsu haƙuri su sani cewa waɗannan bayan Allah ba yadda za a yi su wuce yau Allah ya ƙaddara yau ita ce ƙarshen rayuwarsu to tunda Allah ya hukunta ba za su iya wuce yau din ba to lalle yau din ne ƙarshen rayuwarsu mu ɗauka cewa Allah ne ya ɗauki ran bayansa kamar yadda ya faɗi wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala babu wata rai da za ta mutu sai da izinin Allah wannan abu ne rubutacce haka Allah ya tsara cewa waɗannan bayan Allah ba za su wuce yau ba to muna fatan 'yan uwan waɗanda abin ya shafa za su yi wannan tawakkali sannan bayan wannan tawakali muna kira ga 'yan uwanmu musulmi hmm. musamman hmm. mabiya ɗariƙa tijjaniya ko ƙadiriya waɗanda abin ya shafa kada a ce za a ɗauki wani mataki saɓanin matakin hukuma mu al'umma musulmi al'umma ce da aka san mu da zaman lafiya da kuma kira zuwa ga zaman lafiya an kuma san mu da haƙuri an san mu da biyayya a bisa jagoranci don haka mu yi haƙuri akwai shugabannin musulmi kama tun daga jama'atu nasir islam da sauran ƙungiyoyi na musulmi muna sa ran cewa ba za su yi shiru ba akan wannan al'amari to mu yi haƙuri mu ba shugabanci dama ya taka rawa mu ga abin da za a yi muna roƙon Allah ta'ala da ya gafarta mu waɗannan bayi nasa kuma Allah ta'ala ya karɓi shahadarsu su kuma iyayen da 'yan uwan da dangogin muna roƙon Allah ta'ala ya ba su haƙuri na wannan rashi da ya zo ta afke ba tare da an ainihin shirya ba sannan muna ƙara maimaita kiran mu cewa lallai a ɗauki mataki lallai a ɗauki mataki lallai a ɗauki mataki bai yiwuwa jinanan musulmi a mai da shi abin da aka mai da shi duka dai wannan da sunan kuskure mafi yawan irin wa'annan eh, wannan barna akan yi ta akan al'umma musulmi a ƙare da cewa kuskure ne to tabbas ya kamata a kiyaye a san ina ya dace a kai hari a samu dukka wato bin diddiki da tabbas kafin a kai hari a tabbatar wa za a kai wa hari muna roƙon Allah ta'ala da ya zo da wannan ƙasa lafiya jami'an tsaronmu na Najeriya muna roƙon Allah ta'ala ya taimake su akan yin daidai ya kuma riƙe hannayensu daga yin zalunci da yin abin da yake son zuciya da kuma yin abin da wato ya ka iya wato ainihin rusa a natsuwar ƙasa muna roƙon Allah ya taimake su akan aikata daidai ya kuma tsare su daga aikata abin da yake mummuna mutanen jihar Kaduna gaba ɗaya ba ƙaramar hukumar Igabi kaɗai ba mun ina miƙa ta'aziyya gare mu gaba ɗaya akan rashin waɗannan 'yan uwa namu muna roƙon Allah ta'ala ya ji hmm. kansu da rahama Allah ya yafe masu Allah muke hmm. roƙo da ya hmm. gafarta musu Allah nake wato nake roƙo da ya yafe musu da ya musu rahama sannan wato al'ummar najeriya gaba ɗaya wannan rashi ne namu gaba ɗaya ina miƙa saƙon ta'aziyya gare mu gaba ɗaya allah ta'ala ya gafata mu waɗannan mutane allah ya yafe masu wannan abu da ya same mu na baktatan wato ba shiri kuma abu ne mara daɗi abu ne na wato wato kace allah wadare abu ne wanda yake ba haka ake so ba muna roƙon Allah ta'ala ya sa ya zama wato ah, wato alkhairi gare su ta hanyar samun sauki a wurin ubangiji ah, Allah ta'ala ya gafarta musu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu